akwai manyan sharuɗa guda tara ga duk musulmin da zai addu'a idan ya cika su insha Allah ta'ala Allah zai karbi addu'arsa amma in bai cika guda tara nan ba bai da tabbacin za a karbe su sharadi na farko shine Allah ya du'u illa Allah azza jal kar mutum ya roki kowa sai Allah kar ka zo kana cewa ya Allah Allah ka sa wani ya bani a'a ya Allah ka bani tun roƙon asali Allah kake roƙo shi Allah ya san ta ina zaka samu shi yasa manzon Allah yake cewa wa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo to roƙi Allah wannan shi ne sharadin farko a wani lokaci kana roƙon hannun Allah ba ni amma zuciyarka tana Allah juwa ne shi kake gari a cikin addu'ar amma Allah kake roƙo dai ba Allah kake roƙo ba tun asali ka ga Allah kake roƙo a zuciyarka ka san yanzu da Allah kake roƙo ka iya shigo da wani dan adam da kake ga Allah zai aiki da shi wajen biya maka bukata amma kar ka samu yaqini shi ne mai yi shi sababi ne Allah ne mai bayarwa na biyu kuma ayyata wasal ila Allah azza wa jalla bi ahadi anwa'i tawassul al-mashru' a cikin addu'a idan za ka yi ka rika tawassuli da nau'ukan tawassuli wanda ya shari'a halatta a shari'a tawassuli shine tsani ka hau tsani ka isa zuwa ga bukatarka shine in ka zo addu'a din kaman ka ce ya Allah muna sallah muna azumi muna zakka don neman yardarka ya Allah muna biyayya ga iyaye don neman yardarka ya Allah ka biya mana bukatunmu to wannan shine tawassuli ka rikira wasu ayyukanka na alkhairi da kake yi don neman yardar sai ka ce Allah duk wannan dan kai nake yi ya Allah a taimaka a biya mana wannan bukata tawassuli ya halatta kuma ka roƙi wani mutum da kake ga bawan Allah ne a ce akar maka Allah ko ustazuwa ne don Allah tuna da mu cikin addu'a ya halatta a roƙi wani mutum ya taimaka maka addu'a ba wai ka ce Allah ba zidan wani ba sai dai ka roƙi shi wannan ya maka addu'a don su habbai sukan zo su roƙi manzon Allah ya musu addu'a kamar mimbarin da ya hawa yake ba wani balarabin kawai ya zo shi ya annabi ya mana addu'a Allah ya ruwa kuma annabi ya daga hannu ya addu'a kaga ya roƙi annabi ya addu'a ne ya halatta ka roki wanda kake ga Allah zai amsa addu'a sai maka ya halatta ka roki Allah da sunayensa masu daraja ta tawassuli ne alhayyu alqayyum misali asma'ullahi alazam wannan shine nau'i na biyu in zaka yi addu'a ka rika roƙon Allah da wasu ayyukan ka na alkhairi ko sunayensa masu daraja ko kuma ka roƙi wani salihin bawa ya maka addu'a na uku kuma tajannub al-istijal a cikin addu'a dole ka nisanci gaggawa kar ka rika yanzu yanzu sai an baka ya Allah bani yanzu kana ɗaga hannun kamar za a jefo daga sama kana miki Allah ni ba ni ba ya Allah bani bani wannan ba daidai bane a sunna babu istijali Allah shi ya san yaushe ya dace a baka hadisi ingantacce manzo Allah yace yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal ana amsa wa ɗayan kuma tukar bai gaggawa ba amma in ya gaggawa ba za a amsa masa ba kenan babu tabbas amma matukar ba ka yi gaggawa ba cikin addu'a annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace Allah subhanahu wa ta'ala zai iya amsa maka na hudu ne ayyadu Allah azza wa jalla biduni ithm wala kafi'a mutum ya roki Allah addu'ar da babu zunubi babu yanke zumunta a cikin ta ne karka rika roƙon Allah kuma haramu duk abin da zaka roƙa karka yi addu'a ta haramu ka rika cewa ya Allah ya sa duk abuja babu wanda kai ka iya shan giya kaga wannan addu'a ai bata yi ba ko ka rika addu'a ya Allah Allah raba tsakanin wani da uwarsa ko Allah ya raba tsakanin wance da mahaifiyarta wannan kaga akwai yanke zumunta annabi ya ce irin wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa ya ce yustajabu li abdin malam yad'u bi ismin wala bi qati'ati rahim ana amsa wa ɗayan ku matukar bai yi addu'a da zunubi ko da yanke zumunta ba Nabiyar biyar kuma shine husnu zanni billah a cikin addu'a dole ka kyautata zato zuwa ga Allah kar ka rika addu'a ka rika tunanin Allah ya share ka a kullun zaton ka ga Allah ya zama mai kyau ne don hadisul qudsi annabi yace Allah ya ce ana inda zanni abudi ni ina wurin da bawa na yake na in kai wa Allah zaton alheri sai ka samu alheri in ka muzanta zato kuma kana ga an share ka to sai a share ka kuma a wani hadisi annabi ke cewa ud'u wa antum muqinuna bil ijaba ku rika addu'a kuna da yakinin za a amsa muku in Allah in kana addu'a kana kokonto Allah baya bukatanta Allah yana karban addu'ar wanda yake yi ne yana me yana da yakini a ciki na shida kuma qudurul qalb shine in kana addu'a dole ka raka bijiro da zuciyarka Allah kake roko. kar kana addu'a kuma kana tana abun buɗe bakin na je buɗe baki mai zanci da mai zan fara shi kaɗai na addu'a gangan jikin ne ke amma zuciyar ba ta wurin in kana addu'a ka yi addu'a ka mai da hankalinka ga Allah a kai matakin da wani zai taba ka baka ji an taba ka ba saboda hankalinka na wurin Allah ka wayi gari wani yanzu na ce maka malam Muhammadu baka ma je gidanka ba saboda kana tsakiyar addu'a kana gana kana ga Allah damuwarka shine ana ma yi baka san ana yi ba amma karka wayi gari kana addu'a ko sauro ne wuce gaba gare ka ka ganshi, ka ga yadda ya samu ya kasa duk ka ga bannan ba haka zaka rika yi ba ya zama tadi ake a gefen ka ba ma da kai ake ba ka ji me ake yi ashe zuciyar ba a wurin Allah take ba shi yasa dole idan kana addu'a sai ka yi hudurul qalb shi yasa manzo Allah ke cewa wa alamu anna Allah la yastajibu du'a du'an min qalbin wahin Allah baya amsa addu'ar wanda yake zuciyarsa na wofe kana yi zuciyar na wani Allah baya bukata sannan na bakwai itabatul ma'akal aw al mutum ya kyautata abincinsa da yake ci Allah yana karban addu'ar wanda yake cin halal ne innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin ga hadisi a cikin arba'una hadith inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban har zuwa gaba fa zakara rajula yutilu safara ash'as akbara ya mudu yadayhi ila sama ya rab ya rab matamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram yace fa anna yustajabu la ta Allah ya amsa masa komai nasa haram na takwas kuma tajannub al itida dole ka nisanci wuce gona da iri ko ta'addanci a cikin addu'arka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu idan za mu yi addu'a kada mu rika yin ta'addanci ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya sai kuma yace me innahu la yuhibbul mu'tadina duk wanda ke addu'a yake wuce gona da iri Allah subhanahu wata'ala baya amsa masa suratul araf aya ta 55 ka rika addu'a ta zalunci ya Allah ka halakar da su wani ya Allah kai kaza ko babu dalili Allah baya karba ko kuma ka rika addu'a ta wuce gona da iri misali ka zauna kai kadai ka san an turo annabin karshe ka ce ya Allah ya sa ka zama annabi wannan yayi Allah baya karba ko kuma ka ce ya Allah Allah ka sa ka ce Allah ya sa asara kanka amma kuma ka rika rayuwa a haka kana ci kana sha yayi Allah zai iya rayar da kai babu kai amma me yasa zaka roki abin da ba zai yi ba ko kuma kana zaune masallacin annur ka ce ya Allah daga nan zuwa a sha ruwa Allah ka sa zama shugaban kasan Amerika yayi ma'ana ai kai kasan kayi ta'addanci haka kawai kana zaune a annur a cikin Abuja Wasatu kuma shikenan sai a ce kai ne shugaban kasan Amerika sai na kuma ka rika yin addu'a a lokacin da kake addu'a kada ka manta da wani abu na wajibi shine karka wayi gari kana addu'a baka tashi ba kuma suna sallan farilla kuma kai baka yi farillan ba addu'ar Allah ba zai karbe ta ba babu tabbacin za a karba shine karka yadda dalilin addu'ar ka bar wani abun da ya fi addu'ar muhimmanci a lokacin da kake yin ta irin abun da ya faru da Juraiju ya bar mahaifiyarsa ya share ta ya tsaya yana sallah qiyamul laili na nafila yana addu'a Allah ya jarrabe shi kamar yadda za a sai ku waɗannan sharuɗa guda bakwai in ka cika muna guda tara in ka cika muna fatan Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka Allah ya amsa mana addu'o'in mu nau'in sihiri da yawa akwai sihirul junun a ji ayi sihiri a da mutum mahaukaci akwai sihirul hawatif akwai sihirul nazif kawai mace a sa ta yi ta bleeding kullum ba ta iya sallah kullum cikin bleeding take akwai sihirul humul akwai sihirul marab a sa mutum cuta a riga mai duk yawon duniya a rasa mai ke damunsa duk yawon duniya sukan yi siri a sa mutum kwariya ma a ciki zama babu daɗi kawai kwariya ce a ciki duk waɗannan nau'in sihiri ne kuma duka da aljanu ake kuma ba a yi dole sai an kafurce wa Allah amma an yi imani da Allah baya iya yiwa daga cikin sihirin tafrik da ake iya gane raba tsakanin miji da mata me yasa aka kira shi a nan Qur'ani ba akwai sihiri da yawa saboda daga cikin mafi munin sihiri a duk duniya mafi girma mafi illa shine ayi sihiri a raba miji da mata suna zaune lafiya shi yasa ga hadisi a bukhari da muslim hadisi ne mashuri mun sani cewa inna shaytan yaba arshahu alal ma fa yab'a sarayahu shaytan zai zo ya zauna akan ruwa sai ya tura rundunonin yakin sa kowa ya je ku je ku batar da mutane wani sai ya zo ya ce ai na sa wani yayi zina sai ya ce ba laifi amma aikin ka ba babba bane wani sai ya zo ya ce na sa wani yayi sata to aikin dai ba babba bane sai wani ya zo sai ya ce ai da daje ban rabu da wani ba san da na raba shi tsakaninsa da iyalinsa na sa gaba babu zaman lafiya ko na raba auren sai shi ya ce ku matso da shi fa yuqarribuhu ilay sai shi ya ce kai ai kai ne babba matso kusa matso kusa sai ba wajen zama sai ce ni'ima anta kai ma dalla da kai duk masu aiki nan babu wanda ya aiki irin naka saboda dole sai an zauna lafiya a cikin aure ake haihuwa yanzu duk nan ai albarkan aure ne da aihuwa ko akwai wanda ba albarkan aure aka same shi ba to duk annabawan da Allah ya turo mana in ka cire annabi Adam da annabi Isa wane ne ba albarkan aihuwa aka same shi ba duk wani mutumin da kake ga alherin sa zaka daga ka muna alfahari da wani a duniya aure aka aka haife shi kisa a ciki akwai alheri da yawa a aure to shi dan baya so kisa a duk sihiri daga cikin mafi muni shine sihirin da ake raba miji da mata ko a raba auren ko kuma su waye gari ba sa kauna ba sa jin dadin juna kwata-kwata kuma ana wannan sihirin daga cikin alamar da ake gane sihiri kamar yadda dr wahid abdulsalam bali hafizahullahu ya faɗa shine za ga na farko babu wani dalili mai karfi sai ka ga kauna ta koma kiyayya kuma mai muni shi ya san kowa sadar suna son junansu amma yanzu babu wani dalili mai karfi in ka zauna da shi babu hujjan kiyayya in ka zauna da ita babu hujjan kiyayya amma babu kuma kaunar yanzu alama na biyu da ake iya samu shine zama idan suna mu'amala haka ta aure tsakaninsu da juna ta shari'a babu wanda ke jin daɗin ɗan uwansa alama na uku shine ɗan karamin abu sai zama dalilin fitina a gidan haka kawai yayi alwala ajiye takalmansa a bakin falo yana sallah ta taka takalmin akan wannan aka yi ta bala'i akan taka silifas ɗinsa ko kuma ta dafa masa wani ɗan abinci ya ce ta je ta yi kunu sai ta ɗan yi kunun shiga ya ɗan yawa a ciki yau wata uku ba sa magana me saboda ai ta sa su gandabance da saka ba cikin kunun shine abin da bai ta karakarya karya ba sai wanzar da gaba tsakani yana daga cikin alamar sihiru tafrik raba miji da mata a aure na daga cikin alama idan ya fita sai ta ji gidan yana daɗi yana dawa sai ta ji ba ta jin daɗi shi idan ya fita hankalin sa ya kwanta yana dawowa gidan sai ji gidan babu daɗi ka waye gari gidanka baya maka daɗi yana daga cikin alamar sihirin raba aure yana daga cikin alamar sihirin raba aure shine matar da bata kai taka daraja ba waje suna burge ka amma saka kuma kowa gani zai ba kai kuma ba ta burge ka yana daga cikin alamarsa ne kowa zai yaba mijinki amma ke ba ta gashansa ko kuma kowa zai yaba matarka amma kai ba ta gashanta duk waɗannan malaman suna suka ce daga cikin alamar sihirin raba miji da mata wani lokaci a raba auren wani lokaci kuma a raba soyayyar da ke tsakaninsu shine sihirin tafrik. Sheikh Wahid Abdulsalam Bari hafizahullah a ya ce ya taba yin ya taba zuwa Saudiya wani lokaci aka kawo wata mace da aka mata sihirin da ya zo shi yana ganawa da ita sai fahimci akwai sihiri sai fara karanta mata qur'ani a wurin sai zama aljanun sihirin sun taso saboda da aljanu ake aljanin na tashi malam yace sai na tambaye shi me sunanka sai yace kuwan sunansa shi kuwan me ya ka da ita yace sihiri aka yi sai ya ce masa zan roƙe ka abu dai sai ce karka roƙe ni in ji aljanun me yasa yace ko ka faɗa ba zan yi ba ba zan rabu da ita ba me dalili ni ba zan rabu da ita ba sai ce ba wannan nake bukata ba ina so na kira ka zuwa ga imani da wani abu ne sai ce to faɗi dai mu ji sai fara yi wa aljanin wa'azi a kan kaɗaituwar Allah kaza kaza sai ce a shi bai dada Allah ɗaya ba Allah uku ne sai ce kai ban nasare ne sai ce eh yi ta masa nasiha malam ya ce muka ɗauki tsawon lokaci har muka yi debate da shi daga ƙarshe sai gamsu shi musulmi ne ya ce ya yi dada musulunci ya ce sai na musuluntar da shi ya yi kalmar shahada sai ce to mu je gaba tun da ka musulunta a musulunci zalunci haramun ne yace suka yi ta buga ya gamsar da shi shiga jikinta da kai haramun ne ya masa nasi sai jikinsa ya sanyi sai ce masa to yanzu da kace ka musulunta zan roke ka abu daya yace za ka gaya mun gaskiya a ka'ida aljanu mafiya yawa makaryata ne sai ka ni suka iya gane gaskiya suke faɗa ko karya yace sai ta jansa sai fahimci gaskiya yake faɗa ba karya ba sai yace masa amma fa karka yaudare ga aljanin sai yace baka ka in yaudare ka ba sai yace za ka fita a jikinta sai ce zan iya fita saboda wa'azin da ka min walakin sai tsaya sai ce amma sai ce me kake nufi da amma din sai ce amma saboda ba ni ɗaya bane akwai wasu aljanu da suke gadi na in na fita a da sun ce za su kashe ni yanzu ni ita ce matsalata ni wa'azin da ka mun yamu amma suna wai ce ina suke sai ce suna wanda da muke da kai anan duk sun zo sun tsaya su ga me zai faru yace da masa nasiha sai yace to zan baka makamin da Allah zai kare ka da shi ya ce haka muka zauna sannan na koya masa ayatul kursi ya iyaka na koya masa azkar qul huwa falaq ila ya iya sai to zan raba ka da zaka sa jikin da insha Allah ba za su yi nasara akan ka ba daga sunna sai ka karanta ayatul kursi kuma sai ya ga haka aljarin da ya fita a jikin ta koma gefe da suka nufi sai ya ce ayatul kursi suka watse sai suka gara cutar da shi sai ya ce masa eh haka ne ba sun gagara nasara a kaina sai ya ta masa gargadi sai ya ce ina aka bunna abin sihirin sai ya ce ai sihirin a gidan nan aka bunne a cikin gidanta amma ba sa bari da san wurin don kar ni ma na gaya maka idan na gane ina aka binne shi fa aljanin sai a canza sihirin zuwa wani wuri a ɓoye shi haka aka yi ta yi aka yi ta ba a gane ba to tukunna haka ya bi mataki mataki har Allah subhanahu wata'ala ya bata lafiya to wannan ɗabi'a ce na ana iya mata sihiri ana iya namiji sihiri ana iya a wurin aiki ana iya yi a makaranta ana iya yi a kasuwanci ana iya a sana'ar hannu a gona idan gonar ka ta fito wani yabanya mai kyau wani zai iya maka yadda kake damuwa matsalan ka shine gaban ka wani kuma damuwarsa kai ka tsole masa ido to yasa addini ya ce sihiri haramun ne yana kaiwa ga kafirci wannan kawai misali ɗaya na baku to ana yin sihiri a raba miji da mata to shi sa ka'ida da gaske ana iya a rukiya a shari'iyya a yi kokarin cire aljani a jikin mutum ana iya karanta lokaci ayoyin ibtalu sihir a ruwa a karanta